An bayyana mutuwar ɗalibai kimanin guda biyar na kwalejin ilimi ta jihar Kano sakamakon haɗarin mota da suka afku da shi. Masu da sauraro ku gyara zama kuma ku biyo mu a sannu domin ji da ganin yadda al'amarin ya kasance. amma kafin nan da Allah idan yau ne zuwan ku na farko wannan tasha tamu mai albarka da ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar kararrawa domin samun sanarwa a lokacin da muka ɗora bidiyoyinmu na da cikakken rahoton dalla-dalla wasu ɗalibai 'yan asalin jihar kano su kimanin guda biyar sun rasu a wani hatsarin mota da ya same su a yankin karamar hukumar bici da ke jihar kano a ranar alhamis ɗin. wannan wata da ake ciki 28 ga watan oktoba shekara ta 2021 kenan ɗaliban sun game da haɗari ne bayan da tayar motarsu ta fashe suna kan hanyarsu ta zuwa jihar katsina domin halartar taron rantsar da shugabannin ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa nans shiya ta ɗaya wato nans zone a wanda za a gudanar da shi a jihar katsina wani tsohon shugaban ƙungiyar ɗalibai ta kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar kano wato kano foli mai suna mukutar aminu daba mai bulo wanda shine ya yi wa bbc karin bayani akan hadarin ya ce lamarin ya faru ne bayan sun bar garin buci da nisa kamar kilomita goma kuma ya ce a lokacin da lamarin ya faru an fara kai su asibitin buci ne daga baya kuma aka ɗebe su zuwa asibitin koyarwa na malam aminu kano inda ya ce waɗanda suka rasu sun kunshi maza uku da kuma mata guda biyu waɗanda kuma hudu daga cikinsu daga kwalejin ilimi ta jihar kano suke wato sa'adat rimi college of education wacce take a ƙaramar hukumar kumbotso ɗaya daga cikinsu ya gama makarantar har ma ya samu aiki a cikin makarantar mai suna abubakar wanda ɗalibai da 'yan makaranta suka fi saninsa da lasdon ragowar ɗayan kuma ɗalibi ne na kwalejin ta tarayya da ke kano wato fce a ƙarin bayanin da ya yi mana Muktar ya yi ƙarin bayani da cewa bayan waɗanda suka rasu akwai kuma wasu ɗalibai kusan mutum bakwai waɗanda suka samu raunuka wanda ake musu magani a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Majiyar tamu ta ce, tuni 'yan uwan waɗanda suka rasu su karɓi gawawwakinsu aka je aka yi musu jana'ida, ma'ana aka bubbinne su. Hadarin mota ya zama tamkar ruwan dare a Najeriya, inda yake lakume rayukan mutane da raunata su. ga dai jerin sunayen ɗaliban da aka ambata mana sun rasu gwamna abdullahi umar ganduje na kano ya miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan mamata da kuma jajantawa waɗanda suka jikkata a sanarwar da gwamnan ya fitar a ranar alhamis gwamna ya ce mun kaɗu da jin labarin wannan rasuwa ta 'ya'yanmu kuma ɗalibai guda biyar da suka rasu a haɗarin mota akan hanyarsu ta zuwa katsina labarin akwai daga hankali sosai da kuma sa ɗimuwa don wanda ya ji ta ba zai ji da daɗi ba sanarwar ta lissafa sunayen ɗalibai kamar haka akwai abubakar suleiman da kuma tahir ed alhatu da maryam abdullahi da aisha wada abdulsalam da kuma usman abubakar abubakar kafin tahir ed alhatu ya kasance tsohon shugaban ɗaliban sa'adat remi ma'ana former SUG president ya kuma kasance dan kungiya da ya dama dan gugurmayar ɗalibai sannan kuma kafin rasuwar tahir e alhatu ya kasance mataimakin shugaban kungiyar colleges of education educational student associations of nigeria wadda ake walakabi da kwasan wadda falalu shehu umar famar na allah yake wakilta a dai mu da famar na allah akan wannan al'amari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullu nafsin za'iqatul maut mun shaida cewa dukan mai rai mamaci ne a lokacin da na ji labarin mutuwar yan uwa ɗalibai yan maya al'amarin ya kaɗa ni sosai lokacin da aka kira ni a waya ake ce min akwai al'amari da aka ce yana faruwa da ɗaliban sa'adatu rimi ni ƙoƙari na kunna data na na hau facebook domin in tarar hawana na farko postin da na karo da shi na ga dan uwa dan gwagwarmaya tare da ɗaya dan uwa dan gwagwarmayar ma'ana tahir a dalhatu da kuma abubakar lasdon wanda shi ma shugabannin ɗalibai ne daga baya kuma ya gama makarantar har ya samu aiki a ciki sai kuma tahir a dalhatu wanda aboki ne a gari ni sosai sannan kuma mun yi aiki tare da shi sosai a kungiyar ɗalibai wadda na shugabanta a shekara ta 2015 zuwa shekara ta 2016 a lokacin ina matsayin shugaban kungiyar ta colleges of education educational student association of nigeria mai lakabin kowasan a lokacin ina shugaban ɗalibai ta bangaren shi kuma yana mataimakina da shi da wata wadda ake kira rabi'atu ta fito daga pes shi ma haka also ya fito daga pes suke zamo a matsayin mataimaka mataimakana alhamdulillah tahir ya alhatu mazaunin unguwa uku mun zauna lafiya da shi a rayuwar makaranta sannan kuma bayan gama makaranta mun zauna cikin mutunci da girmamawa abu na karshe shine zan ce allah ya ji kansu ya musu rahama ya sa aljanna ta zamo makoma a gare su sannan kuma ina yi wa 'yan uwa da abokan arziki da kuma makusanta a gare su ta'aziyya bisa tausayawa da kuma fatan Allah ya musu rahama